Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A shirye-shiryen da suka gabata mun kawo muku tattaunawa da masana kan tasirin rawar da kafofin sada zumunta na social media suka taka a zaben Najeriya da kuma akasin da aka samu wajen yada labaran karya da sakamakon zaɓe na bogi. waɗanda suka tada jijiyoyin wuya a wasu jihohin ƙasar cikinsu har da jihar kano wanda hukumar zaɓe ta ce sai an sake zaɓen wasu mazaɓu kafin sanin wanda ya samu nasara yau za mu ɗora to kamar yadda kuka ji a shimfiɗar wannan shiri waɗannan kafofin sada zumunta na social media bayan samar da bayanai kan halin da ake ciki kafin zaɓe da lokacin zaɓen da kuma bayansa sun kuma taimaka wajen harzuka jama'a wajen ba da bayanan karya da hotuna na bogi waɗanda suka tunzura jama'a ko a jihar kano sanda hukumomin tsaro da shugabanni suka tashi tsaye wajen kwantar da hankalin jama'a da kuma buƙatar kaucewa yada jita-jita cikin waɗannan shugabanni har da mai martaba sarkin kano muhammadu sanusi na biyu wanda ya janyo hankali kan kaucewa bayyana sakamakon da ba na hukuma ba hukumar zaɓe ta ƙasa ita ce kaɗai take da 'yancin bayanin sahihin sakamakon zaɓe kuma kamar yadda jama'a suka ji hukuma ta sanar da cewa wannan zaɓen na gwamna ba a kammala shi ba akwai wasu mazaɓu da za a sake zaɓe cikin kwanakin nan muna kira ga jama'a da su zauna lafiya a kwantar da hankali a kiyayi yada jita-jita muna fata Allah subhanahu wata'ala ya sa a yi lafiya a gama lafiya muna godiya ta musamman ga jami'an tsaro kuma muna godiya musamman ga kwamishinan 'yan sanda muhammad wakil wanda dukkanin mutanen kano sun yaba masa akan aikin da ya yi wajen kare rayukan mutane da dukiyarsu da mutuncinsu da shi da abokan aikinsa muna kira ga dukkanin mutanen kano mutuna cewa allah ya yi wa ƙasar nan tamu martaba da ɗaukaka dukkanin abin da za mu yi mu guji abin da zai kawo mana zubewar mutuncin ƙasar mu mai martaba sarkin kano muhammadu sanusi na biyu kenan malam umar sale gwani masanin harkar sadarwa ya ce lallai an samu waɗanda suka yi ta yada labaran bogi ta waɗannan kafofi. to babban matsala ma ɗaya shi ne. akwai kuma waɗanda suka zo suka yi ta yaɗa labaru na goge na karya wanda yake ba su tabbatar da sahihancin gaskiyan waɗannan labaru ba wasu sukan tura irin wannan labaru ɗin saboda a ruɗa jama'a a mayar da hankalin jama'a wani waje to kuma babban abin bakin ciki akan waɗannan shafuka shine akwai mutane wanda yake sukan ci gaba da yaɗa irin waɗannan labaru ba tare da sun bincike sahihancin labarun ba to saboda haka sai ya kasance mafi yawan wasu abubuwa ɗin kamar misali sakamakon zaɓe ɗin wasu ma ba daidai aka rubuta su ba aka ta sakawa to haɗarin wannan shi ne, waye zai tsaya ya ce zai shi duk waɗannan sakamako da ake bayarwa a shafukan zumunta ɗin kaga zai wahala wanda kuma wannan hakki ce wanda aka ɗora ta wa ita hukumar zaɓe da tantance kuri'un da aka jefa da kuma kidaya su a kuma sanarwa na waye ne ci zaɓe ko kuma wace jam'iyya ce ta ci zaɓe. Saboda haka haɗarin shi ne idan ba an tabbatar da doka da aka kaddamar a dubu biyu da sha biyar wanda za ta rika sa ido a kan harkoki na yanar gizo ɗin ya kasance idan an samu wani matsala wadda yake yana ƙarƙashin doka za a iya hukunta mutum ba gaskiya ya wa'annan shafuka da kuma yadda wasu mutane suke amfani da shi suna iya jefa ƙasa cikin rudani Malam Muhammad Hashim Suleiman ya ce ya zama wajibi shugabanni da masu faɗa a ji su taimaka wajen janyo hankalin jama'a. Dole ne da malamanmu da fastocinmu da mutane da ake ganin suna jin kunya su daina kyamar ita wannan kafa ta social media kafa ce ta kazo na zo na farko dai a masallatai da majami'o'i da makarantu ya kamata a ilmantar da matasanmu cewar ita waccan duniyar social media ka gama abu fa za ka sauko kuma dokokin da suke kasa za su iya hawa kanka sannan a lallaɓe su su malaman nan da fastoci da su shiga harkar su zama kamar masu shiga tsakani idan ana wani rikici mai anguwanku ko dagacin garinku yana kai zai iya kiran hankalin ku ko wajen malami amma maganar da nake maka yanzu kamar kasuwar cin karnuka ce kowa ya zo a cin mutunci mai mutunci amma abu ne kuma da ba wai dan ana cin mutunci za mu iya kore su. da ita social media nan a ilimi da kuma bincike ya nuna ta zo ne za ta zauna da mu nan gaba ma da yiwuwar za ta iya kwace ma wasu bangarorin midiya ɗin ƙarfi. Malam Umar Sale Gwani ya ce rashin amfani da doka na da matuƙar tasiri wajen haifar da irin waɗannan matsaloli. Ai kamar yadda na ce a shekara ta da sha biyar kafin shuɗewar gonacin da ta bar kujera wannan gonacin ta hau an yi doka da ake kiransa cyber crime law wanda yake of 2015 wanda kuma majalisa ta sa hannu akan wannan doka an rattaba shi zama doka. To amma babban matsala da ake da shi wannan doka ya shafi kusan komai na yaɗa labarun karya na yaɗa labarun goge da musguna wa mutane ko kuma wasu jama'a a kan su shafuka na yanar gizo ɗin da sauransu zan ba cikin aminci da ake yi a kai. Duk wannan dokan ta taɓa waɗannan abubuwa da kuma hukunci da za a iya yi. Amma babbar matsala da muke da shi a ƙasar shine da ita ɓangare na shari'a da kuma ɓangare na zartarwa wanda yake 'yan sanda suna ƙarƙashin su ne wanda kuma sune suke da haƙƙi ko hurumi na kai mutum kotu a yi masa shari'a a kan wannan dokoki da aka yi ɗin kwata kwatar su ba su da ilimin wannan fasaha kuma akwai masu ilimin kaɗan ne su kaga kuwa dole a tashi ciye. Sale Gwani ya ce su ma jama'a da ƙungiyoyi na da rawar da za su taka. Banda ita gwamnati al'umma ma kanta ya kamata ta zauna da jama'a a duba waɗannan dokoki ɗin a ga ta yaya dokokin nan za su shafe mu wanda yake idan akwai abubuwa wanda yake jama'a suke ganin ba daidai bane a cikin dokokin nan don saboda gaskiyar al'amari shine zai a kawo lokaci wanda zai iya jawo matsala tunda yanzu ai kaga ba a taɓa yi wa kowa shari'a an ɗaure shi da wannan dokar ba amma kuma dokar tana nan masanin harkar sadarwar ya ce ko lokacin kamfe akwai wasu laifuffukan da ya dace a ce an hukunta mutane a kai saboda ko wasu abubuwa da aka yi na kamfen a wannan zaben ya cancanci a ce an kai wasu mutane kotu an musu shari'a da wannan dokar amma ba za a yi ba saboda kamar yadda na ce akwai abin da ake kira a turance implementation framework wato tsari na gudanar da ita wannan doka ɗin da gaskiya har yanzu ana da matsala da wannan tsare-tsare ɗin saboda ba a warware 'yan sanda me za su yi ba fannin shari'a me za su yi ba da kuma ita kanta fannin zartarwa wanda yake ita ne kamar da nace tana da jami'i na leƙen asiri na farar kaya da kuma 'yan sanda wanda suke karkashin wanda kuma su ne hakki ya rafe a wuyansu su gudanar da wayannan abubuwa sannan mu ma wayanda muke da ilimi na wayannan fasahohi ɗin, ya zama mana tilas mu shiga cikin al'umma a wayarwa mutane da kai ta yadda za su ci moriyar wayannan dokoki ko kuma ta yadda za su yi amfani da waɗannan dokoki a bi musu hakkokinsu da aka tauye. To koya majalisa ke tunanin bullowa wannan al'amari? Mun tambayi shugaban kwamitin yada labaran majalisar wakilai, Honorable Abdulrazak Namdas, wanda ya ce wannan matsala bata bar kowane bangare ba. Gaskiya da 'yan siyasa ne abu ake gani suke da matsala da wannan, amma yanzu ba 'yan siyasa kada suke da wannan matsala ba. yan kasuwa ma ana musu karya masu bugan kwallo ma ana musu ba wani bangaren kasar da yanzu su ma ba addabe su da wannan ba za ka ga wani ma haɗa wani hoto a haɗa wani na mace da namiji kila ya raba aure ma to wayannan matsala da yawa amma idan na ga maka tun da mu ne muke da hurumin yin doka za mu so yin dokan amma duk dokan da za ka yi in har masu bin dokan ba su yarda da ku ba to ana kallo ka muna yi ne don mu kare kanmu don mu musguna ba wani su yasa nake ganin cewa yi din yana da kyau amma wallahi da zai fi daɗi mu yi yadda za mu ji menene mutane za su faɗa mu yi muhawara mu kira mutane mu hana da wanda mu muke so mu yi to wannan kila za a samu a samu sauki a wannan tafiya. Wato a takaice kana buƙatar doka mai ƙarfi domin magance wannan matsala. A gaskiya ba laifi. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri. A madadin Malam Umar Sale Gwani masanin harkar sadarwa da ke Bauchi. da Malam Muhammad Hashim Suleiman na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria da Honorable Abdulrazak Namdas shugaban kwamitin yaɗa labaran majalisar wakilai da sashen Hausa na Radio France International sai kuma injiniyanmu Hassan Alassan Suleja Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.